taron da ya gudana a hedikwatar jam'iyyar da ke tsakiyar birnin tarayya abuja an yi shi ne a ƙasa da awa ɗaya kuma a lokacin da yake jawabi shugaban ƙasa muhammadu buhari a tattaunawa wasu sirri da suka yi da manya da kuma jigajigan jam'iyyar ta apc wanda suka hada da gwamnoni da kuma 'ya'yan majalisar wakilai da dattawa na tarayya ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a zaben shekara ta 2019 malam garba shehu da ke matsayin mai magana da yawun shugaban ya ji da haka wata sanarwa da ya fitar jim kaɗan bayan kammala taron gama abin da yake cewa ya nuna cewa shi shugaba ne wanda yake sauraron jama'a ai masu saurare suna sanar da irin kiraye-kiraye da ake ta masa da cewa lallai sai ya fito ya takara wasu har kurari suke suke ce sai sun kai shi kara gaban alkali idan ya ce ba zai ba saboda haka ya amsa kira ga 'yan najeriya tun farko da shugaba muhammadu buhari yake jawabi a taron ya ba da shawara ga 'yan jam'iyyar da su yi afuwa ga shugabannin jam'iyyar da ke da aniyar yin takara a babban taron jam'iyyar da za a gudanar a nan gaba shugaban ya bayyana cewa kamar da kundin tsarin jam'iyyar ya gindaya a sashe na 31 karamin sashe na ɗaya zuwa na uku dole ne duk wanda zai tsaya takara a kowane irin mataki ya sauka da kan mukaminsa kwanaki talatin kafin karewar wa'adinsa considering the provision of article 31 section 1 subsection 3 of our uh, party constitution, which requires any serving officer desirous of seeking re-election to resign from office 30 days before election. I am not sure of the practicality of present serving officers' ability to reach this condition. Daga nan sai shugaban ya kira ga samun haɗin kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar shi ma dai ke jawabi a taron tun farko shugaban jam'iyyar john odegi oyegun ya kira ga 'ya'yan jam'iyyar da su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya musamman da suke fuskantar zaben shekara ta 2019 gama da waɗansu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar suka bayyana bayan da shugaban ya bayyana taka takara a zaben na shekara ta 2019 muna murna kwarai da gaske wannan furuci da ya da nuna cewa a sakamakon 'yan najeriya da suke kiransa wato ya fito takara ta shekara 2019 na shugabancin kasar nan. Kaga dai an taro jam'iyya ta hito kan ta haɗe da ko ana tsammani an zo a tashi cikin cikin rigimu iri-iri amma da ya magana ya fito fili ya fita gaskiya ce a duk ba yadda za a yi mu bar doka mu je mu abin da ba basu doka ba mu ya kamata mu fito mu lale mu gaya wa 'yan najeriya irin abubuwan da muka musu kuma dalilai da yasa za su zaɓi ah, muhammadu buhari karo na biyu insha allahu to ban da shi din wa muke da shi ka gaya min waye zai kawo ci gaban kasan nan waye zai kawo haɗin kasan nan duk dai da masifin da ke addaban mu musamman ma arewa maso gabas duk wanda ya tuna da jiya ya ga yau dole ya gode wa Allah inda wannan jam'iyyar take haɗa wuri ɗaya shine kwato matallaka eh, hakkinsa a wannan ko muna da gadaddamin mu za mu zauna mu gyara gadaddamin kuma mu ci gaba. Dai wasu masu sharhi ke ganin ba ne bane aka kada kukin siyasar ta shekara ta tara, wanda tuni gugar siyasar ke kadawa sai dai abin da siyasar za ta haifar lokaci ne ka iya tabbatar da haka. Daga hedikwatar jam'iyyar APC da ke Abuja, Hassan Umar Faruk, labaran Libati.